Assalamu yan uwa barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa a cikin wannan bidiyo. Bidiyon mu na yau bidiyo ce zai nuna maka yadda zaka sayayya a AliExpress. Kai sai zan je da kaina mu shiga AliExpress in nemi wani abin da nake so daga cikin waya ta ba daga cikin website nasu ba. Akwai bambancin sayan abu daga waya sannan kuma daga website. Yawanci akan waya sukan yi wa mutane discount da wayansu abubuwa ma da suke irin misali yanzu idan ka duba ko Jumia a misali akwai wani abin da suke kamar na abin da ake kira Black Friday. So akwai wani kayan da ba ka taba samun shi da arha idan kana sacin akan website nasu nasu ba sai ka zo kana aiki da application nasu ne zaka samu wannan abin da arha so wa cikin wannan bidiyo za mu je kai sai cikin AliExpress mu nuna muku procedure mana hanya ta yadda ya kamata idan zaka sai abu ka bi ka duba sannan kuma har ka je ka biyan kuɗi akan wannan application so kai sai za mu je cikin bidiyon namu so amma kai mu je cikin bidiyon namu ina roƙon duk wani wanda bai mana subscribe ba a karkashin wannan bidiyo zai ga wata rubutu mai alamar ja sai ya danna mana akan ta sannan kuma ya like na bidiyon irin da gaske idan har bidiyon ta burge shi sannan kuma ya share nata da yan uwa da abokan arziki muna muna godiya da irin goyon baya da kuke bamu na yin comment da kuma liking na bidiyon mu da kuma irin kallon bidiyon mu a lokacin da muka sake shi ba abin da zamu gaya muku sai dai fatan alheri sannan kuma mun gode Allah ya bar mu tare Allah ya bar zumunci ba ta harba ta muku lokaci ba bari mu je cikin bidiyon namu Assalamu yan uwa barkanmu da warhaka so kamar yadda muka faɗa a farko wani video za mu je kai sai ne cikin application na aliexpress sannan za mu je mu saya abu daga nan kuma za mu je duk wata hanya da ake bi da abubuwan da ya kamata ka sani kamin ka saya abu za mu yi bayani a kan shi so yanzu abin da za mu yi na fari ne, daga duk wanda bai install na wannan application in ba za mu bar wannan application mana link nata a kasan wannan video da ita application din sannan kuma da website nasu to duka biyu zan bar muku link nasu a kasan wannan video so idan har baka install na application din ba za ka iya zuwa kai tsaye kan website ɗin ka shiga ko kuma ka danna kawai kan link da zai kai ka play store sannan kai installing nashi kamar yadda muka saba installing na kowane application so abin da yake bukata gurin installing na wannan abu shine kawai iya email address naka so idan kana da email address zaka iya ka je ka yi creating na account da aliexpress sannan kuma zaka iya ma ka bari ba tare da kai creating na account ba idan har baka zo har ya kai ga masayin zaka saya kaya ba don irin ganin kaya kawai ko wani abu makamanci haka zaka iya aiki da application din ko da baka yi saka account a ciki ko wani abu makamanci ba sai yanzu kai sai anan gashi nan kuna ganin aliexpress ita ga ta nan a na rike ta so abin da zan danna so daga nan zan danna kai sai sai in zo in shiga gashi tana loading sai zu wannan ita ce zan iya cewa fuska mana ta application na aliexpress so abin da yake nan zaka samu akwai abubuwa da dama so da ake a nan to a nan yanzu kaga feji na fari akwai abin da ake kira category gashi nan shine wannan idan ka danna abu na fari gashi wannan so idan ka danna a kan shi so shine category so duk wani category zaka samu ana kasafa kaya yanayin kaman jerin kaya misali yanzu zaka saya abin beauty mana na makeup a yanzu kaman misali wannan calculation and education and office electronics and supply so duk wani abu akan kasafa shi misali yanzu zaka saya waya ne zaka samu akwai inda aka raba gurin smartwatch kawai ko wani abu makamancin haka sai yanzu gashi a nan gaga yanzu gurin waya aka ce cell phone and telecommunication gurin computer da duk wani abun da ya shafi computer mouse keyboard waya mutu dawo to gaba ɗaya shi kuma an sa a computer and office so duka haka suke categorizing na komai da suke sayarwa a website nasu kayan maya maza ne kayan mata ne kayan makeup ne kayan abinci furniture mana irin kayan katakai kayan gida irin na ɗaki kujeru da sauransu duk wani abu da ake sayarwa a website ɗin takalma irin keke toys kayan wasan yara agogo ni da sauransu so duka sukan yi categorizing nashi ne a wani bangare na daban saboda domin idan ka zo neman abu zaka iya zuwa kai sai gurin abin da kake nema so abin hanya da fari kenan ta inda zaka bi ka gane abin da kake nema hanya ta biyu kuma da zaka gane abin da kake nema shine wannan gashi kyamara ce a saman nan gashi na ɗari ke shi zaka ga aro ya nuna a kan shi sai yanzu inda nake babu wani abin da zan ɗauka balle in nuna muku aikin shi so amma aikin shi shine za ka shiga ne yanzu misali ka kalla abu ne baka san sunan abun ba misali agogo ne misali ko takalmi ne ko wani abu makamanci haka wanda baka san sunan shi ba so abin da za ka yi kawai zaka ka danna kan kyamaran in so idan hoton abin yana cikin wayanka ne za iya zuwa kai sai cikin wayanka ka ɗauko ka yi scanning nashi idan kuma baya cikin wayanka za ka iya aiki da kyamaran ka sannan kuma ka je ka ɗauko shi kawai sai ka kallare maka sacin sai ya kama ka duk wani abin da ya kama da irin shi a cikin website nasu na aliexpress da kuɗaɗen su da komai so abu na biyu kuma da zamu yi magana akai kai shine wannan gashin nan abu na biyu na coins and coupon so coins and coupon yanda ake aiki da su shine za su na baka coins ne idan har kowace rana kana shiga za a na baka coins ne idan yau ka shiga rana ta farko yanzu in ka gana don na an ban coins daya ina da coins daya a saman nan zaka ga ina da coins kusan 494 ina da coins kusan 500 sai yanzu kaga yau idan na je da shiga kowace rana gobe day 2 idan na shiga za a ban coins 5 day 3 za a ban coins takwas gashi a saman nan gashi hakan nan ka gansu so day 10 za a bani day 4 za a bani coins guda goma kwana na, na, na biyar in za a bani coins sha biyu kwana na shidan za a bani coins sha hudu kwana na bakwai in kuma daga kwana na bakwai in za a jera duk ran da na shiga za ana bani coins ina danna kan coins in za ana bani coins sha biyar biyar sha biyar biyar har illa ma sha Allah so aikin wannan coins in shine wani kaya idan har kana da coins da yawa za a iya maka ragi akan wannan kaya sai ka hada da coins in ka biya yanda suke amfani da coins in shine irin za a maka discount a matsayinka na irin regular customer wanda kake yawan aiki da application na so za su rage maka kaya sosai su da wannan coins in zaka iya tara coins ko coupon da wani abu makamanci haka so duk in ka zo sayan kaya zaka iya kai applying na coins naka ka siya kaya a ciki so za su maka wata discount wanda yanzu gaman anan idan ka duba komai yanzu anan idan ka duba misali yanzu ka duba wannan rigan kaga aka ce nawa ana sayar da ita za su iya sayar maka coins 899 banda kuɗin kawo shi kuɗin kayan kawai haka earpiece ne yanzu earpiece nan kaga da coins ne zan iya sayan wannan abun ina ganin a kan shi idan da kuɗi ne kaga suka ce zai yi ma zai ma nan da minti 19 ko wani abu makamanci haka so duka irin wayannan coins din da coupons ga su nan haka zaka bibbika dudduba su so coins din suna da matukar amfani wani lokaci za su iya taimaka maka za a maka discount a cikin Apple Express idan zaka sai kaya so idan baka koma baya kuma akwai abin da na gaban shi baran yi magana akai ba so abu na gaban shi wannan shine wanda ake kira da flash deal flash deal da take aiki shi kuma shine akwai irin kaya da aka yi wata ragi irin ragin ta yi ragu sosai so kawai idan aka zo maka da shi akan flash deal so mana irin wata deal ne da aka yi ta kawai an rage kuɗinta so idan ka yi time na ka kalla flash deal in kana da kuɗi ka saya za ka iya samun abu arha misali yanzu abin dubu ishirin sai a sayar maka da ita dubu ɗaya dubu biyar ko dubu goma hakan nan yanzu misali anan idan muka zo saman nan akwai wannan abu da wannan mutum ya rike na fari gashi nan so idan ka duba ana sayar da ita kan naira dubu uku da ɗari ɗaya tamanin so amma a flash deal ana sayar da ita yanzu idan zan saya za a sayar min da ita akan naira ɗari biyu misali yanzu wannan waya gashi wace waya ce wannan suka ce blackview sunan wayan so wannan waya in shi kuma ana sayar da shi akan naira dubu amma yanzu da yake ya zo kan flash deal za a iya sayar min shi akan naira dubu talatin da biyar kusan kusan 50% ma'ana 42% ma discount so duka irin wannan yanzu akwai irin discount yanzu misali wannan sanda sandan nan ana iya aiki da shi misali gurin ɗaukan bidiyo za ka yi background da wani abu makamanci haka gashi nan so yanzu anan kaga za a iya sayar min da wannan sandan akan naira dubu a maimakon da akan naira dubu sai yanzu haka wannan softbox in haka duk wani abu nan idan ka shiga flash deal nan zaka na ganin yanda abubuwa suka dan yi arha suka sassauka a flash deal din kuma yanda flash deal din yake shine za su dan dauko maka irin abubuwa da kai kake yawan nema a cikin application nasu misali yanzu anan ni ina yawan neman abin da ya shafi riga ne ko wando ko wani abu makamanci haka so duk abin da kake kalla anan so irin abubuwa ne da na dinga nema na nema keyboard gashi nan kuma duk wani abu makamanci haka paid for picked for you yanzu a saman nan kaga suka ce picked for you sun yi pick thinking ne daga yanayi yadda suka ga abubuwan da ni nake bukata amma ina so zan iya zuwa in nema kan customer electronics irin home and garden men clothing healthy mom and kids duka ga su irin wannan category kamar da na yi magana a kan category so idan baka kalla gurin category baka fahimta baka dan mayar da bidiyon baya ka kalle shi sai yanzu a nan duka wannan gashi nan komai da yake a nan gashi a nan mun kalle shi sai yanzu abin da muke gaba a nan shine ake kira da irin yanzu idan zaka siya abu so akwai gurin sacin ban da gurin daukan hoto idan za ka sayi abu misali yanzu ina son in sayi smartwatch zan zo saman nan sai rubuta smartwatch yanzu gashi yana sacin yana kokarin ya dauko min duk wani abu da ya shafi smartwatch sai yanzu misali a saman nan naga wannan smartwatch din sannan na danna akan shi kamar da nayi bayani ko kuma nayi maganganu a ɗayan bidiyon mu da wanda bai kalla ba ta hanyar da zaka bi ka sayi komai ko kuma abubuwa da ya kamata ka sani kamin ka sayi kaya online so duka zan bar muku bidiyon gashi a saman nan wata 'yan rubutu sai ka danna akanta za za ka kai sai cikin wancan bidiyo ɗin sai yanzu misali na ga wannan abu kuma ina so in saye shi a cikin wannan farashi da suka ce naira da naira shida ko kuma kuɗin amerika dala biyar so abin da zan yi farko a nan zan fara ganin hotuna wannan mana farko bidiyo ne zan iya play nasa in kalla sannan kuma akwai hotuna irin yanda agogon take gashi nan ka gan shi so akwai wani abu a baya gashi akwai dai hotuna da suke bayani sannan agogon tana zuwa a kaloli da dama kamar haka so yanzu abu na fari a nan shine sai in karanta sunan 2020 smartwatch women smartwatch women, women men smartwatch for apple ios electronic smart fitness tracker with silicon strap coach ka saya tukunna ka fahimci abin da ka karanta ka saya tukunna ka fahimci cewa ana nufin agogon ne ko kuma igiyan agogon ko kuma kes na agogon so duka irin wani yana da matukar amfani ka saya ka san su sannan abu na gaba kuma a nan shine wani lokaci a kasan nan gashi inda aka rubuta kolo so zaka iya zaka iya samun agogon nan a kolori da dama misali kamar haka idan ka danna zai kawo ka cikin kolori so yanzu abin da muke bukata na gaba shine za ka je customer review customer review su ne wa'anda suka riga da suka sayi kaya ko ba gaba sun riga da sun sayi kaya kuma har kayan ta iso gudansu su yanzu abin da za ka yi anan sai ka zuka duba ok review nasu wannan ya saya agogo kuma ga irin agogo yadda ta zo masa so ya saya agogo guda biyu gashi nan ka gani so ga irin kolon yadda agogon duka wa'annan an saya gashi kol na shigan agogon nashi shi nan so yanzu gashi agogon tana nan gashi yanzu da za ka yi duk wani abu da kake bukata akan wannan agogo su ga shi sun saya saya suna cajin su tana caji gashi sun kunna ta yanda take caji gashi a hannun mutum duka wani abu hankamancin haka sai yanzu duka wannan su suka yi review naji zaka iya zuwa nan sai ka danna view all yanzu idan ka danna view all zaka ga duk wata batu da aka yi akan wannan abu da wayanda suke yi magana na positive da wanda suke magana negative wani lokaci zaka iya samun idan misali a kasa Najeriya kake zaka iya samun ma wanda ya review a Najeriya yanzu haka wannan agogo babu wannan Najeriya da ya saya balle review na da kuma wannan kuma shago da suka sayar na agogo sun samu review akan ita wannan agogon koyo mutum dubu mutum nawa mutum 24 mutum 24 suka yi magana akai very good product love it and value for money agogo mai kyau sannan kuma ya ji daɗin aiki da shi a cikin ƙaramin kuɗi so duka haka za ka bi so daga nan yanzu a aliexpress ko wata jumia ko kuma amazon idan ga comment yawanci positive comments ne suna kokari su yi filtering cewa ka saya abu sannan abin ta iso kamin nan kai comment nata wani lokaci wayansu sukan iya zuwa ko su je ta comment akan kayan mutane domin an biya su amma wannan idan har aliexpress jumia ko kuma irin amazon da kun ga kalla so yana kasancewa genuine review ne mutane suka yi ba wai review na rikici ba sai yanzu abu na gaba anan shine kaga yadda agogon take kuma kaga komai da komai da yake cikin wannan agogo sai yanzu a kasan nan zaka iya zuwa shi ma zaka samu ga wani magana a nan customer review in ne shi ma sai yanzu a kasan nan gaba daya zaka samu ga nan item su mana an yi kara maka batu akan yadda manan key features key features ma'ana su ne irin manyan abubuwa da ya kamata ka sani akan wannan abu na fari brand name nashi ma'ana kamfani sannan mechanized no sannan kuma sim card no duka babu sim card babu saura sannan system kuma da yake kai android ne da kuma ios zai support so a kasa akwai doguwar bayani gashi nan idan ka bi za ka samu duk wani abin da yake bukata yana gps a babu yana mai gashi ban akwai kyamara babu akwai ram akwai akwai waterproof life a proof akwai multidial akwai batir duka duk wata abin da kake bukata gashi an rubuta maka anan ka bi kai sai ka karanta ka fahimta ga wasu hotuna da kamfanin da kanta da suke buga wannan abu suka saka so haka yanzu bayan ka gama bin wayannan steps in ka gama bin wayannan steps in gaba daya so yanzu abin da yake bukata kana so ka sayi wannan agogo agogon ta maka kuma kana da kuɗin biyan wannan agogo so abin da muke bukata yanzu kamin mu je ga kai sai mu biya kuɗi mu fara tunanin yadda za a kawo mana agogo za mu fara zuwa ne mu duba yadda za a kawo mana agogo yadda za a kama nuna agogon shi ne a saman nan akwai abin da aka rubuta gashi free shipping so sai mu danna akan shi idan muka danna akan free shipping nan ta buɗe kamar haka sai yanzu amfanin yin register na application din ka zo biya zai san country da kake sannan kuma idan za a kawo maka nawa za a caje ka kuɗin kawo yanzu haka idan ba ku manta ba a bidiyon mu ga wanda suka ga bidiyon can na bar muku link nata su ko kuma wanda bai kalla ba zai iya zuwa ya kalla yanzu nan so mun yi bayani akan akwai kamfanin da zaka iya biyan su domin kayan ka ya zo da wuri misali yanzu anan nan free shipping da za a kawo min wannan kaya cikin sauki ba tare da na biya kuɗi ba zai ɗauke ni aƙalla kwana 35 zuwa kwana 33 zuwa kwana 55 a takaice zan iya samun wannan abin na daga yanzu zuwa wata biyu so wata biyu a gaskiya kwanaki ne mai da yawa misali kamar kwana 60 so yanzu kwana 60 zaka sai abu ka zauna kana jira abu na kwana 60 ai yayi yawa so amma idan har kana bukata zaka iya ka saye shi hakan din kuma ka jira ba da yamuwa so amma akwai wayan zo kamfani a nan misali a kasa akwai ship to Nigeria via Singapore Post estimated delivery 22 to 24 to 43 days mana na biyun yanzu banda free shipping na ƙasa akwai na biyun yanzu na biyun yanzu sun ce za su iya kamin kayan nan a cikin kwana nawa kwana 20 da tsakanin kwana 22 zuwa kwana 34 daga inda yake zuwa inda nake sai yanzu idan ka duba nan akalla shi ya ciru daga wata uku na wata biyun nan ya dawo wata ɗaya yanzu a tsakanin wata ɗaya zan iya sa tsammanin zan samu kayata a tsakanin wata ɗaya haka shi ma na kasan nan shi ma suka yi bayani akai shi ma gashin nan za a iya kawo maka ka. ka diga yanzu na inda ka diga inda aka sai kayan zuwa inda kake tsakanin kwana 20 zuwa kwana 35 misali shi ma duka yanzu wancan shi ya dan haura ya kai kwana 40 na biyun kenan yanzu ga na uku nan shi kuma ya haura ya dan sauka ya kai ga yanzu kwata-kwata zan iya samun kayana a tsakanin kwana 20 zuwa kwana 30 maximum idan ya yawa shine wata daya kayata za ta iso gurina sannan a kasan nan an yi maka bayani ne akan cewa nauyin kayanka faɗin box da za a saka kayanka sannan kuma ship out within 7 days za a maka shipping nashi a nan da kwana bakwai misali yanzu idan na sayi yau baran fara lissafin kaya ta ta taso daga guri daga inda aka sayar yau ba a'a lissafin da zan fara yi ne daga yanzu zuwa kwana bakwai zan fara lissafin an sa kaya ta a mota kuma tana hanyar shigowa kasar da nake sai yanzu bayan ka ɗauki duk wani abin da ke bukata a nan misali yanzu mun tafi da free shipping din so yanzu zan je kai sai sai in danna kan apply gashi a kasa ja batin jana so yanzu na danna kan apply da yanzu nake so anan shine idan zan biya kuɗin yanzu zan danna kan pay kai sai zai kai ni wurin payin idan kuma zan je in ajiye shi a kat. mun yi magana a kan kat a wancan bidiyon duka ku duba link nashi so cat shine wata kaman gurin ajiya kamar yanzu ka shiga shago supermarket zaka sayi abu akwai irin kwando da ake bayarwa ko basket wani abu makamanci haka wanda zaka na daukan kaya kana sawa a ciki kana daukan kaya kana sa a ciki kamin nan ka gama daukan duk wani abun da ke bukata ka zo ka biya so haka anan ma zaka tashi kai sai sai ka je ka ajiye abu a kat. yanzu idan ka ji a abakar za a tambaye ka wani kolo ko bai ka danna shi ma za a tambaye ka wani kolo kake bukata yanzu a nan abin da nake bukata watakila kolo baki nan nake bukata kolo bakin nan za a sayar min da shi a kan naira 1,600 da naira 6.33 kudin najeriya naira wanda approximately kudin america dala nawa dala biyar sai za a nan gashi na gama na zaɓa baki nake so misali kamar haka na zaɓi baki nake so sai in zo kuma ga shipping na misali yanzu daga nan zan iya canza shipping ɗin da muka ɗauka ɗazu mana wayan da su kawo mana wani abu makamanci haka sai zan koma baya tunda na zaɓi free shipping na sai in danna kan continue ga continue a nan batun na ƙasa jana so na danna kan continue yana processing yana processing zan jira ya gama processing yanzu kayana yana cikin cart misali yanzu wata rana kuma na shigo kuma ina so koyi yanzu kai sai zan je ne in biya abin da na riga da na dauka na ajiye shi a kan nawa sai yanzu abin da zan fara yi daga kasan nan yanzu akwai wayansu buttons daban-daban wanda ban yi magana akai ba misali wannan shine home button na inda muke yanzu akwai kuma fit fit shine watakila irin wayansu sabbin abu da aka ɗora wayansu sabbin news abin da ya shafe ka kake yawan zuwa ka duba ko kuma wasu shaguna da kake following nasu a cikin shi express sannan kuma akwai abin da ake kira da wacce page kamar na discussion ko wani abu makamancin haka so duka yanzu gashi nan anan shi ma chat history watakila kana magana da wani shago watakila akwai wani kaya da kake so ka siya a gurin su so amma kana so kamar a maka customizing watakila kana so ka siya a links ne amma kana son links in watakila akwai inda ka kalla ana rubuta suna a rubuta ma sunan ka akai ko wani abu makamanci haka so duka irin nan akwai su sannan kuma akwai cut in ita kanta cut in sai yanzu mu yi magana akan cut in bari mu koma mu jiga kan profile abu na gaba account so idan na shiga gurin account nawa anan akwai abubuwa da yawa daga nan misali akwai sunana a gefen nan aka kamata akwai hoto na gashi ta fito sannan kuma a saman nan idan ka zo ka duba za ka samu akwai wayanda na yi following A zo mun yi maganan coupon gashi nan ana ga coupon nawa a nan zan zo in danna in ga coupon nawa gashi nan na fari anan gashi coupon sannan kuma akwai unpaid akwai to be shipped akwai shipped so unpaid shine kayan da na aji a kad ban biya ba kayan da na biya kuma shine to be shipped wayanda za kamata a yi shipping sannan kuma kayan da na yi abun nashi aka riga da aka shipping shi shine nan gashi nan na sama kayan da ban biya ba na biyu kayan da na biya za a yi shipping na uku kayan da aka yi shipping sannan na hudu to be reviewed misali na sai kaya kuma kayan ta iso ina so in yi na shi, zan ajiye shi gurin to be reviewed ina so in yi reviewed shi, da sauransu wallet haka wannan shi ake kira wallet shi kuma zaka iya ajiye kuɗi na AliExpress ma na ko katin ka zaka yi registering da AliExpress so zuka yi zauna a wallet naka ko da coins naka ko wani abu makamanci haka sai yanzu duka wannan wayansu information din anan sai gurin settings zaka zo ka saka kuɗin wani yare kake aiki da shi ka gyara profile naka ka sa shipping address naka da komai da komai da kake bukatan kasa abu na gaba yanzu shine mu koma kan card namu kuma ga agogon da muke so sannan yanzu za mu saya agogon da muke so kai sai yanzu wannan tunda yana kan card namu daga mun danna kan pay zai dauke mu ne kai sai ya kai mu gurin biyan kuɗi misali yanzu na danna bayi gashi a nan a ƙasa so janan na danna kan bayi so na ɗauki kolo da nake na sa continue so yanzu zai yi min order confirmation mana zan yi confirming na order address na gashi a saman nan yadda yake bai canja ba da lambar waya ta da komai saboda idan kayan ta iso a kira ni yanzu in karbi wannan kaya so yanzu duka wannan gashi bayani akan wannan agogo kamar yadda na kalla so yanzu anan kawai abin da ya rage min zan saka place order yanzu idan na yi placing order akwai method da yawa wayanda suka ga bidiyon mun can mun yi bayani akan method so a method da muka yi magana mun yi magana akan kati irin su mastercard visa card valve mun yi magana akan web money da sauransu su duka idan har abin da ka zo biya babu a tsakanin su anan za ka iya aiki da web money gashi wire transfer aliexpress sun cire shi yanzu ba sa aiki da bank transfer amma akwai other payment so other payment in bari mu je mu ga su waye ne a other payment so order payment in yanzu bai zo da komai ba zan sake danna kan order sai mu je mu ga da me za a yi payment na order payment da suka faɗa ni akwai methods na payment da yawa za ka yi aiki da wasu lambobi da suke bayan katinka ka yi aiki da su ka saka lambobin ka saka pin na atm naka sannan kuma ka saka abin da kake za ka saka domin a tura maka tura kuɗi wannan sai yanzu a nan kaga gashi nan mun yi magana akan duk wasu katuka gashi visa vav pnd duk wata kati troy da sauransu sai yanzu a saman nan ga web money akwai bank transfer akwai kuma western union sai yanzu daga nan sai ka zaɓa duk wani wanda kake so ka biya da shi sannan nan za ka rubuta a nambobi da suke gaban katin ka sunan wanda yake rike da katin sannan duk da katin zai expire sannan kuma security code na katin daga bayan katin akwai wasu nambobi guda uku zaka kalle su sai ka sa su na sama kuma shine na nambobi da suke gaban katin wata dogon nambobi da suke gaban katin, sannan kuma numban wanda sunan shi ke kan katin da kuma date na expire yana kasan wayannan dogin nambobi da suke gaban katin ka ko da wace banki yake aiki idan dai akwai method naka ana akwai visa ko akwai abin da ake kira mastercard ko duk wani kati da kake aiki da shi anan zaka iya biya kai shi da ya ka gama abin da ke bukata sai ka danna kan pay kamar haka yanzu da yake ban cika wannan ba kuma ban tashi sayan abin da zan saya ba bare bar ni in yi payin ba dalilin da yasa bare bar ni payin ba ban gama cika abin da ya kamata in cika ba so yanzu idan kai ka gama cikawa kana dannawa zai tafi kai sai sai a tura maka OTP otp abunda ake kira ne short time password ko kuma a ce ana kira ne one time password so one time password shi abunda ake kira da one time password shine ma ma'anan otp in one o1 sannan t time sannan kuma p password so abunda ake kira da shi amfanin sa shine yanzu za a yi confirming idan da akwai wayanda suke iya mutum yanzu sai ya saci atm naka sai ya je kawai sai ya cire kuɗi ko kuma sai ya tashi kai sai ya je sai abu online da wani abu makamanci haka sai yanzu a ci gaba da aka samu idan har mutum ya saci katinka ya je biya abu to dole za a tura maka otp ma'ana one time password so idan aka tura maka one time password in za ka yi aiki da shi ka saka musu sannan sai ya wuce ya yi payment ta inda za a tura maka one time password kuma shine ta gurin lambar da kake aiki da shi ta receiving alert lambar da kake aiki da shi ka register a banki wanda ake tura maka alert da shi so ta gurin ne za ka je ka biya abun nan ta gurin za a tura maka otp din sannan idan ka ɗauki lambobin ka zo ka saka sannan sai a yi approving na payment sannan a cire kuɗi daga account naka sannan sai a maka scheduling na shipping na kayanka so daga an cire kuɗi a account naka ka biya za a maka email ta email naka watakila idan jumi'a ce watakila sukan iya tura message kamar ni jumi'a wani lokaci sukan tura min message cewa an yi shipping na kayan da na saya ko kuma za a yi shipping nashi ko kuma an yi shipping nan da kwana kaza in yi expecting nashi da wani abu makamanci so ali express din ma za a maka mail akan an yi shipping na kayan ka sannan kuma za na zuwa ka kalla gurin inda aka rubuta shift kana dubawa kayan ka ya iso ko zai iso da sauransu ina fata kun ji daɗin wannan video sannan za ta muku matukar amfani sosai sai mun haɗu a video na gaba mun gode